Assalamu alaikum ni ne Ibrahim Lebutek yau na zo muku da wani bidiyo wanda za mu magana a kan yadda ake kirkiran call na karya ma'ana za ta iya kirkiran call na karya ko mai na karya ka kira ba tare da ka kashe ko sisi ba wannan kirkira ne wanda kai ma kana iya kirkirar shi ne kawai amma ba kowa bane na gaskiya kolin ne amma na karya kuma message na karya kana iya mata yanzu kamar yanzu kana da budurwa tana yawan kira a kira ta a wannan abin na bata ma rai ko kuma kana su ka samu daraja a wajen tattara za ku ita kadai ce kana iya kai ma yanzu wani application din ko wani abokin ka ko kana zaune waje kana so ka bar wajen kana sauri kana iya kirkiran wannan kiran ko kuma message kana iya kirkiran message na karya ka ce a gashi ana turowa message na soyayya kamar kaza kaza kaza kaza to yanzu dai don shiga mu nuna muku yanda da mu kira na karya ko mu message na karya yanzu wannan kuna kallon wannan video din ne gashi nan a home screen ina ga wani call assistance na application sai ka shiga cikin shi zaka iya zuwa play store ka yi downloading din shi amma din ban da akwai shi a cikin link below Tana iya downloading din shi yanzu ka duba yanzu ga shi nan daga sama daga an ce call assistant ga shi nan an sa wannan wannan call wannan fake call an sa fake message sannan an sa shedu shedu yana nufin abubuwan da duk kaga in ka gama hada call ɗinka ka wannan ga inda za su je su saving nan a kan shedu to yanzu na ga an sa private number an sa gane wannan nan wannan an sa name daga sama an sa number sannan nan wajen za ka iya tafa sunan kamar yanzu kana so ka kira ko na ƙarya ka ci Aisha shi ka kana iya cewa Aisha na iya za ka yi fara deleting don wannan fara zai ka sa Aisha ka sa haka nan to sai ka iya ke ƙarar namba ka ce yanzu nambar ta Shi ne namba Aisha yanzu nan kana iya selecting background yanayin ne da kake so kolin din ya shigo in kamar yanzu a ce wannan ne na kwallon haka kake so ya shigo na suni kana iya salatin nan wajen hutu ne za ka iya sa kana iya shiga galari kana iya shiga kana iya shiga galari ɗinka kana iya shiga wannan ɗinka kamera eh, eh, ɗinka direct ta kamera yanzu bari mu amfani da galari bari mu shiga cikin galari bari mu amfani da wani hoton yanzu allah misali wannan ita ce aisha sai ka sa hotonta sai ka danna save daga nan sama ka gani ka sa ke ka ga hotonta ya ga yanzu sannan nan voice sai ka recording da aka fara recording din voice za ka shigo ne kaga nan wajen inda aka tafa wajen gani a wannan mai kama da mic din nan daga kasa hannu da sai ka ga sai ka tafa shi na ga mun ga mun recording haka a ce yanzu na recording na ga na za ka danna nan wajen ka yi recording in ka danna ka yi recording after recording din su ka ga nan zai baka dama ka sa suna ka ga nan na sa Aisha ko sai ka danna sai ka click akan shi haka in ka click akan sai ka danna yes to ka gani ya ga ya shigo eh, bayan ya shigo haka nan mock setting kana iya zuwa ka sa in kana so waya ka vibration ka ya on in aka kira nan kuma ringin kana iya selecting ringin tone inda yake so bayan ka gama selecting sai ka sa ok nan kuma kana so in kana so wai ta duk a ce bayan minti goma recall din na repeating kana iya sashi yin repeating kamar tana tamun ka kace duk bayan ko minti daya ko ma biyu ko uku ko minti biyu ko biyar ko goma kana so ko kuma baka so ya repeating kawai nan kuma iya lokacin da ku magana time talk in ku kamar seconds goma sha biyar second talatin second sittin second ashirin da ɗari da ashirin ko kuma babu wannan wannan shi sannan nan da aka bari mu yi selecting din duk second mu yi magana zuwa second goma sha biyar wannan sannan sannan nan da ka incoming ko in miss call outgoing ne kake so kawai so kake kawai ita goyar ta tafi ta danna kanta ya tafi outgoing ko kamar kai ne zaka kira ko kuma ita wannan waya ya ya shi ya zama incoming ko ne shigo amma an fa amfani da incoming ko na sama din nan sai ka danna sai ka yi set din shi shi kenan to yanzu yau muna nufin nan da minti da min sibin din shi ne da second second goma sha biyar zai kira mu to sai ka koma baya sai ka danna safe call safe and make call sai ka danna bayan mun danna safe and make call shi kenan muna so a ce cikin second goma ne da kira mu ko minti daya ko minti ko wannan ko kuma kana da time babu sa second goma shi ne yanzu muna kallo ce mai simisiru yanzu muna tsaye haka kuna ganin yanzu da kallon wannan bidiyo kuma ga kodin da ya shigo yanzu ga nan din da ya ishe ga hoto ga kuma sun gani ga shi ne kuna ganin ya shigo to yanzu da na ya ɗauka haka shiga haka ya ɗauka za ku ji. Yeah, yeah, yeah. tasiri yana nufin ni ne ne murya kamar mace haka ina cewa Aisha ni ne Aisha ina kira ba ka dauka ba kaza kaza kaza kaza da annabi ka ɗauka waya kaza kaza kaza kaza kun ga dai cikin lokaci hannun gama haɗa kolin din ne ya kwati shi ke muna iya zuwa kuma mu koma cikin application ɗin mu kuma in shi haka sai mu je fake message yanzu ga message da inda yanzu kana iya sa number yanzu suna in ce Halima हाँ हलीमा हलीमा हलीमा ऐसा हलीमा होगा तो ये जी गाना बताना टू जी सिक्स सिक्स टू हलीमा होगा हलीमा अच्छा या kaga yanzu wannan sai kaga yanzu ga shi na message na gama nan inbox ina so ya shigo inbox ko kuma in sending din shi ne amma inbox ya shigo ke na cikin inbox ɗin domin nan shoot lokacin da code ɗin bai shigo kamar ina iya setting date eh, yau muna 14 na bashi lokacin da dai shigo kenan ina iya selecting din 10 kamar yanzu ƙarfi na yanzu da ashirin ƙarfe wannan bakwai da ashirin da biyu ina zai sa shi bakwai bakwai receiving minimum machine gani kuma assistant ina son ka ibrahim tech kuna gani dai gashi ne ya nuna a nan wajen to ni ne naku ibrahim lewu tech don allah da annabi kun ga shi ne mun yin buɗe message din mu gani ya fiye ya shigo to ni ne naku ibrahim lewu tech da allah da annabi ka kumanta ku yi subscribe a wannan channel din mai suna Ibrahim Levitek da Allah da mu kawo muku video game da technology education kuma da Allah duk wanda ya kalla wannan video ya amfani shi da Allah kai ya manta ya danna mana subscribe button subscribe wani mutane na cewa ku suna a sati sun biya kuɗi subscribe ne ba wai wannan bane kamar follow ne kaga a Instagram Allah follow kana iya mana like ka yi subscribe subscribe ka yi follow din da kenan ka bibiye mu ka danna alaman bibiya bayan ka bibiye mu duk lokacin muka ɗora wani sabon bidiyo youtube za ta sanar da kai kuma youtube za ta ƙara bunƙasa bidiyo ɗin ya kai ga mutane yanayin mutanen da suke bibiyan bidiyo ɗin yanayin da za su ƙara bunƙasa domin bunƙasa nan ne muke nema a gare ku yadda za mu ƙara ta ƙara bunƙasa mana channel mu ya kai ko ina a afirka na gode ni ne naku ibrahim nevitek da allah ka kumanta ku yi duba link below akwai akwai wannan din application din a nan ciki sai ka yi downloading din shi ka kafta shi a wayarka kai ma ka fara faking call and faking message na gode na gode ka kumanta ku yi like ku yi subscribe um, ku danna alamar ƙararwa ku bibiye mu